Muna a gaban babbar kofar shiga anguwar Village de la Francophonie ɗaya daga anguwannin birnin Yame karfe bakwai na safe ɗumbin ma'aikata na jiran taksi ko faba ba Ibrahim wani mutum dogo cikin tufayar kwastum maɗaukin takardu a hannunsa kaɗan-kaɗan yana leƙa agogon ya damu da tsawon lokacin da ya sa yana jira ya kuma damu da ganin ya sa latti zuwa gun aikinsa ya bayyana isar wannan shagalar. ni a gefe hanya ban samu taksi ba kenan akwai yiwuwar in yi latti Na tashi tun karfe bakwai ne na safe ga shi karfe takwas ban samu taksi ba. Awa ɗaya kenan alhali ya kamata na kasance a wajen aiki na. Akwai rashin isassun ababen hawa sai an yi mintuna wajen ishirin kafin mutum ya samu taksi ko faba-faba da suke biyar wannan hanya. Wannan yankin da ke kumshe da ɗumbin mutane inda rashin motocin sufuri ya yawaita bukatar kuma na da yawa. Ibrahim na shawarta ma mahukunta kuma fita ga al'amarin. Domin magance wannan matsalar hukumomi suna iya dawo da tsohon tsarin motocin sotirini. Da a ce akwai su unguwanni kamar farankofoni da muke ciki abin zai kawo muna sauki. Gwamnati tana iya gyara wannan kamfani domin tabbatar da sufuri a cikin birni. A ɓangaren soturni ana maganar rashin kayan aiki da kuma wasu matsaloli ga ingantar da biyan buƙatar zirga-zirgar sufuri a shimfiɗar da'irar babban birnin. Mai nasara ciwake ke babban daraktan kamfanin soturni ya ce. Abin da ya sa a da bisoshin nan da kake gani akwai kamfani wanda ake ce ma Sentien. A can ne adda kwai bisoshi waɗanda ana transport urban da su. To daga baya sun ga dai kamar su ma suna ɓadda kuɗi a cikin wannan transport ɗin. Yanzu din ma muna yi amma baya isa yanzu da motocin mu basu wuce guda goma ba masu aiki guda goma nan ko inda muke sa su sai mu dibi unguwa waɗanda ke da nisa da sahi ma'aikata muke riga doka da yan lakwal ba tare da shakku ba mai nasara daraktan na turni ya yi maganar samun kyautata al'amarin sufuri a cikin birnin nan da ɗan lokaci kalilan in ba an yi ba lisai ga takarda a lokacin nan ne za a sani mota nawa za su isa a cikin yamai ana na ana dibawa yana za a yi a ƙara bisoshi a cikin yamai kamin nan mazamna birnin Yame za su ci gaba da haƙuri da yin faɗi tashin da za su iya.